Da hantsin wannan litinin 11 ga watan Satumba ne takardar tsige shugaban 'yan sandan birnin ya mai Controller General Abdulsalam Muhammad dauke da sa hannun ministan cikin gida General Muhammad Tumba ta fara karaɗe kafafen sada zumunta. Wace wata majiyar sabbin hukumomin na Nijar ta tabbatar mana da sayyancinta. abin tuni a ranar larabar da ta gabata ne shugaban hukumar 'yan sandan birnin ya mai, abdulsalam mahamman ya gargaɗi masu zaman dirshan a harabar sansanin sojan faransa da ke dabda filin jirgin saman ya mai, su koma gefen titi domin baiwa masu ababen hawa damar kai da kawo ba tare da wata tsangwama ba Haka kuma ya nuna rashin jin daɗinsa a kan yadda wasu daga cikin waɗannan mutane ke uzurawa masu ababen hawa da suke tilasta cire bel ga masu motoci da hular kwano ga masu babura. Kwantarola Janaral Abdulsalam a wannan rana ya sanar cewa suna da bayanan cin zarafin mutane a wannan wuri, ciki kuwa har da iyo mata fyaɗe. Saboda haka ya buƙaci haɗin kan jagororin zanga-zangar domin tabbatar da doka da oda. Ba a dai yi bayani a hukunce ba kan dalilan ɗaukar wannan mataki, to amma a ra'ayin wani ɗan farar hula na gamayyar Reso Esperance Bashar Maman za ta yi abin na da nasaba da furcin da shugaban 'yan sandan na mai yayi game da abubuwan da ke wakana a harabar escadrille. kai da ke babban dan eh, sanda eh, wato garin kai ya kamata ka je ka ba da gudun gudunmuwarka gwagwarma a yi ta cikin tsanaki da cikin eh, kare haƙoƙin mutane kuma da kare su ba ka koma baya ba ka soki abin to wannan suka ina jin ita ce bata ma mutane daɗi ba kuma bata yi daidai ga al'amuran sauyi wanda ake nema ƙasar Nijar ta kubce daga mulkin mallakar Faransa. Dama tun a ranar ziyarar ta kwantarola janar Abdulsalam ɗaya daga cikin jagororin wannan zanga-zanga ga mace Muhammadu ya rubuta a shafinsa na Facebook cewa kalaman na shugaban 'yan sandan birnin ya mai zagon ƙasa ne da ya kitsa takanasu da nufin ƙarfafa gwiwa ga mukarraban tsohuwar gwamnati. saboda haka ake ganin rubutunsa tamkar shawara ce ya baiwa hukumomin mulkin soja. Ba mamaki yanzu da yake gwamnatin 'yan ƙasa ne dole ya yi aiki da ra'ayin 'yan ƙasa dan hula yana ganin buƙatar jama'a ne kuma wadda take daidai da abin da mutane suka hankulta. Tun a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yuli ne matasa suka kaddamar da ayyukan binciken motoci da ababen hawa a titunan birnin Yamai galibi da daddare da nufin dakile yunkurin dukkan wata aika-aika. haka kuma irin wannan aiki ke gudana daga ran ɗaya ga watan satumba a harabar sansanin sojan faransa sai dai wasu mazauna birnin yamai sun koka kan yadda wasu daga cikin masu aikin binciken ke fice gona da iri wasu ma na ganin tamkar masu zanga-zangar na shiga hurumin jami'an tsaro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger